group at-tauba jama'a ho lahadi ho ka sawayo na safar handu jibiri wai cinin ka annabi makkanan yo kai madina mugun na jiri dubufan na zon taci na wai taci asabti hene mana ha hayo cinni yo ka in cinni ha kwai gono ko ha kaci e, mare fa borombo te ko garen nor kwai beri man me hotago maaredigo ngano allahumma balligna ramadan eripe maltoyani me hotago to abena nati telasino boron malari bucine te bazugucine nmare na karipe maltolay e me hotago abaru banna nga hakwe fo nga gonko hakachi cenge koto kuna na cenge tan yo banna na iqama banna ifo ya gonu ka bara boron bachi iqama dan yo banna boron sin na hay kanchi ay ga leman ladani gono ko cidi nonci ka ce allahu akbar allahu akbar ni bo mace allahu akbar allahu akbar ashara la ilaha illa allah mace ashara la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah mace ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya ala falah sadi ni moji la hawla wala quwwata illa billah qad qamati as-salah nsin na hay fo ciyo nindi sai madangai داج الله أكبر الله أكبر ما الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نبغمة لا إله إلا الله ننكا لدني كيد كي يدونا سفر كم وهرني برفوجين كوج لا إله إلا الله وده لا شريك له له الملك ولا ندي إلا لا إله إلا الله وده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير إلنا كاسي kere gonoya amma ikama nunka ladani kai wa kan kai yo ko tutun na ladani din kai yo do na kai kari bai a su dari di borfo ma la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah sallallahu nunkal de bai ladani kai din kai yo do na yano bina mbara wa medan non na ladani maji la ilaha illallah ngadi kwe ko barano adini kuna lasabu ka haifa dan ko dan yo kan ngadi ya de bara daidai ka ban tuna kayo na waya fa mani no a hunu bor fa ngama to ban bongo te fo ngadi te hay na ma adini kuna hayo wuro wuro wuro wuro na ka baransi ka bor ma mo fitiya mon ko ga dalili ceji haifa ka si adini kuna ka bor fo ya lasabu kadam amoga ga ngana dalili fati fati adema do aka cha gono irkwe malfa fa fa zin kai allahumma amin har gusu fa ya gonu ko fajir she ya aci nga gonal fa bannano nga gonal fa bannano me ho kuna mana jingali ka baran tedi nga no dele man tonun ka aba a coyo keni ka chenge koto de marsa ayo na ba kai الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن اولئك لهم الامن وهم مهتدون they are they دوم بابارا don babara nka gari se jama kan gonu bannadi kurma meda mevo mama wa ula ikahumul muhtadun liman markoci allahu akbar nindi cibo ngalfaci jama irin haiwo nan za moso dana ciya ko kwai moji ne a kayo ka gabu alfahan ya fa ka boro gay ngadi cele teyu aje ladani amegano bedi gbedi ngadi cele asin na kwase borfo ya kala sabuka adam da yi baron ba nan ngadi abu bori ko jasayo abaru banna irbe tandi kenga ko to cele kuna subhana rabbiyal azim ya gunu aw mace subhana rabbiyal azim wa bihamdi aw mace subbuhun quddusun rabbul malaikati war cengatan yobanna sami'a Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih demban makaynindi sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu ngadi non cejinga de ntontonu ngadi bongo tabbatan nabi doza nga hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kakwai aba abarubanna hakwefo ngangagunu ko ha kaci istighfara yala dalle mani fogonu kwene istighfara gonna dalle tutuma me dalle yodi kuna fano bol mace rabbi gfirli irkpe ma kosu rabbi gfirli irkpe ma kosu dalle fana allahumma gfirli dalle fana to amma boron ma kitta su ba ku ga te nga di chere zanga dalle hinza no riubi sinte astaghfirullah kake nindi ahin kante astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi dalle hinzante اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ودي أكوي كبر استغفارا نيانا سيد الاستغفارنا أسيقنا أستغفر الله دينين دي بمكي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أهنكو sadi a hinzantadi kereya bar hayka a kuyo ba dalledi kuna e fadi boron hini ka koto istighfar na akwai ko bara ko su yoce jiyol nor kwai kwai bil dono akwai ko bara ngar kwai tandi gunu ko haka ci mare yo kadara bere mare yo ba kadara baru hay fa kal nor kwai ge ka jisi mare yo ba hini ka baru mare yo kadara baru kasuga baru idum mo hay karba tutuna ŋmaareo a su kadara baaru ŋmaareo kadara baaru meda ate ka su baaru haifa kal norpe kwebeeri cerge ka jisi a ham tun yo ko jisiyo haifa suga baaru to deya hay ka a ham tun yodi kana baranga baaru di baaru naifo na ŋmaareo domin norpe kwebeeri doono tila dii di jisiyo deya hay ka ba baaru boŋo gay ko jisiyo kam maa baaru no aka te bariyo nka cire baru maganna kaka baru ngana ci yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit haikan nga kwaitare ba ngama tusu haikan na ban ngama tabbatani Marza, tarkatare ya bara in hantun borobon ka a bara tarkano sadi more ngari pe dama a tarkatare di kuna ka abaka kan ngamare kan ngama kosu tarkatare ngama chinorpe ŋabine bazayano ŋadi boŋo hantuŋ yotiladi kuna ko todeya kambala tarika ŋanka gari sanmarpe ŋmari bayani ŋaŋmare ŋaŋmare senna ŋmaroyodi antarka teredi zanga mabere katime norpe ande benna norpe tere ŋene sababu yo cibarise wo kamba marziki tontonu ma arziki wadatanise wo kambine ba mahunde kpara kukutense ɲannaba be mangana mabara haikan nan yanzu tare dobu da ya a kurbe di gai ko hantun yo wo ka ya ga ko hantun yo ka ba ya no da abin ta kifo haika ban mata sai di bon mate da ya ga narki kadara mare su ga tusu a ga tusu da ya ga tusu no kasi man naka a ga ko jisiyo ka a ka mare no mare di binar pe mata sai matusu da ya den naka ta a su ta tusu yo na eh de an yin ka ngare me den nan ngare tani ntano jinan du ka hunu tusuyo ban ngare di bongo na ngare di bongo hantunko kan ba ngare man suta hari ngayo kan hawo aga ko jisiyo ka yamba ha ya hay bongo à, à, ba tutunje akurpa di hantunyo irpe malci tan bonka no abaru banna irpe tan fo nganga gunu ko ha kaci eh bora ya be gonna eh, to kaji jingar kuna mbayini kaka ko haifa ji boronga mo kamme kari kari wato ngor ko da ci ba ko ese ka ngabun na ne kamme na ngor ko jingal no ngabor ka gun mani kaza nyin ka kamme gora sai ni man an ka hayaza asugun jingar sara abencin te boron mon man tara kari akwai da ya bara un ko haifa tenon man tara kariya da bere kan gunan maci ba sai a su jingar sara domin kan su hunun jingal in su gun lakar ka jingal digani a baru ban nan ka gunu ko ha istighfara gun na sharti yo istighfara mana sharti ngano boro tari kan tedi madamun bine ka tari di meriyo sharti sintina ka tari di ndang mun bine ka a meriyo no de yamma yara ka da don bai ten na teu ka don don ben su ga te sadi ma yara ka zani ka in su yara ka tari di tepe ne ndi an zaka lalle tari no a fo ahin kan tengan na da don bai te ahin zan tengan zakan su ye ka tari di tepe ne amma <laughs> boro maci zan ka ha kwa erigo ko se ni ka cha o erikwe chere gafur rahimu no dimban mate ho suba ka kosu mara gun kosu suba majara mota ko tora ko kai ko ka a alfayo kalnar kweba wo kayun istighfara sin istighfara ta bayo ko kosu ce jinaga a cino walam yusirru walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun kacin na dobu haikan ta ko bai ka bar taridin na dobu fa daidai baron baka ko istighfara teno no sadi ko tariyote wato ko dan yoka ayi nga ko su to irkwe ci mannon labari nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim man na labari ka ko su yoka ki agadi lalle azen yuno nga mutu ko matan sibi to mayara cin sai wa nabbihum mayara cin sai anna adabi huwa al al-alim an gana adaba kwene wa kan tamaka bal ghafurur rahimu mogun de zodu te kotama ngol ko kosi ŋmaare koku mboŋo guna konu kotama heyi to amana adaba boŋo dana ngabun su haru ehe asa istighfara cere boronga teno tari kantadi ka merin seno ahin kantani mata don bai ta kan yai ka bere ka yai tari diga kwene ahin zanteno ya kan su yai ka ta ajite te kokoro ha ku ha boron wai ya tani wa ka tani di iltama he no bon wacere na sharia ngan na sharia ko nam kabar haika mani nan wai hinkante nga akwai ci gunde ngodu labari ka ko di bibara ko sheje no to sadi kodin na ko fa mani ka boron hen na ni nkur ko sheje to den du kaka ko baraya nkuru sugun babe di tubi mahana alfayar kwekwe beri malci tambon kanu boron hije wai wata cira hansi na agon na shari'a ngan na fente ka tene nga hunugun de nwe yono nkuru sen ni duru yo chine yono a a te aba hun sen ni duru yono ndia bo mo ba de ma seni ni kasani wei di senon na tarite Wai ka chere ya go na haki nga na ganga ka kwe no n'ụfọdụ chere haki no mma ndị ni na wai di chere se ni na ase harbor kurmala akari na Wai boro magon na a haki ma ganga haki ka kwe ko no a hansine sensi ko adal sitena de bor binan su adal sitela hara ntununo charo zongo ba mai man beika nan wai yukuna fa zalimsi ko man nafo amam mace ko ka a te nin na wo bin nidi bara ko sheje sada su gun tubi ma eh ba sin ka hije gono no bin ni hije na bu sen ni duru yono to ama ko ka chalde bara borondo ara tere la la bongo ko di chere asugun tubi ma idu mona ko di binan suga ce sheje ni babedino sheje domin gbaidi ya bara sheje tere nga ba bayana te sadi meten te ko wo ka kere kan na hinidi nte ko chelche sheje ko di chen na bara sheje chere mano zinanze irpe balci tambon kano yo wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in ha ha yo wo kurpe ngana tutu hay kadi hin ka nga ka daidai gam katal no zal nor pe kwe beri do ire harto akwai ko baral maral majil chere harto yo no borfe gono ka bara mm, ha ha iri na maifon nufi domin iri ba hangadan no ha hayo ga boron ma wahara na hayo ga hangadan yo sadi mayara kaka wahara na tutuyo ashe da boron ka tunu hayo no kagoro ko shenni zanga a nin ya yagunu ko shenni iriyo iri sun hini ka hangadam zanga iriyo namadan ya gure ko hangadam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم